sani a sani a sani ne sani sani sani sani ne ina mai ki farwa da yarinyar nan ina so ku saki yin da Allah kan bayani gaskiyar mai ki farwa da ita so da ni ne mahaifinta ta kana son san cikakken abin da ke damunta gaskiya ne amin sai dai ka yi hakuri da abin da zai gaya maka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un likita me yake faruwa ne Hajiya me yake faruwa ne? Sai ka ce wacce aka yi wa rasuwa. Ba ku ce aka yi miki. ai kya bari ki ji abin da zan gaya muku ba kya saurin yanke mata hukunci ba sannan fa yarinyar nan ba fa mutuwa ta ba wannan ba magana ki bace yanzu da kina mutane kuka ne gurin ba son karcin mure kenan sai ki canza abin da Allah ya rubuta in ma ta mutu lokacin ta ne wannan ba wani abin damuwa bane akai dokta me yake da magana ne abin da yake faruwa kawai ka biyo office amma tun yaushe bai da lafiya yau kusan kwana hudu ke ba shi da lafiya ne ta asibiti yana kwanciya a asibiti don na zo ma ɗauka abinci ne in kai masa a matsayinka na ɗan uwan malam sani me kake ganin ya ja masa wannan ciwon har ya kai shi ga kwanciya asibiti to daga allah ne kuma idan da wani abu ma da muke tunanin ya jawo masa kwanciya asibiti bai wuce kama ɗansa da aka yi ba to wannan damuwar ina tunanin ita ce za ta iya kai shi ga wannan yanayin har kwanta amma allah ne masani to allah ya ba shi lafiya amma idan ka je ka ce masa ina mishi sannu in zuwa zan ce masa kar damu kawai ka ce mishi wata baiwar allah ce amma idan babu damuwa karfe nawa kake dawowa daga asibiti domin nima ina so ka raka ni in je in duba shi to kusan dai kamar wannan lokacin nake dawowa saboda ni ne nake jinyarsa mahaifiyar kamal ita ma tana can wajen mamanta babanta ba shi da lafiya sannan idan babu damuwa a wani asibiti aka kwantar da shi kuma a wani unguwa ne an kwantar da shi a asibitin din global clinic kuma yana unguwar maidili to kenan idan na samu lokaci zan zo karaka ne in allah ya yarda insha allah duk lokacin da ka samu lokaci kama wannan lokaci zan raka to na gode sai an jima allah ya kai mu gida ba ki yarda wai ashe za mi rabuwa ne duba rayuwata da zuciya duka ke na baiwa ashe duniya za ta mini zafi sannan mun rabewa a rashin sani ne a rashin sani ne a rashin sani ne na ce miki rashin sani ne mm, da ba zan yi so ba na ce da ba zan yi so ba a raina ma ban saka ba daga ƙarshe na fara soyayyar da zuciya ma ba ta shi na ba mm, rayuwar mu kenan rashin sani ne rashin sani ne mm. Fahimtar da na yi wa soyayya idan ka riga ka fara. Kaso wanda ke san ka araya batun tsimi da dubara ban san me yasa ba. Irin wannan tunanin shine ke samun fargaba. Yaya zan yi idan na tashi bani da kai? Me yasa muke tunanin zamu rabu? Kai min alkawarin ba za ka guje ni ba. ki ji a cikin ranki duk duniya ko za su biya mu ba to tabbas mu za mu rayu a cikin kamun duniya ban san menene so ba sannan ban damu da soyayya ba ke ce malama da ke koya min so idan na juya maka baya na san Allah ba zai bar ni ba rashin sani ne yanzu ya sa muna hawaye ne su ma haɗi ne mu miya shige ne rashin sani ne shi ya jawo muka yi haka ne na baki yarda wai ashe zami Kamar, za ka yi rabuwa da ni kuwa ba zan iya rabuwa da ke ba ko da a ce duk mutanen duniyan nan za su juya mana baya kayi alkawari na yi miki alkawari duk rintsi duk wahala duk tsanani duk tashin hankali ni ma ne maka wannan alkawarin kuma ina so gobe ka zo ka maimaita wannan magana a gaban mahaifina Thank you. Barayuwa ta da zuciya duka ke na baiwa ashe wani ya ta mini zafi sannan mun rabewa a rashin sani ne a rashin sani ne a rashin sani ne na ce miki rashin sani ne da ba zan yi so ba na ce da ba zan yi so ba ok doctor abin da ya sa na ce fito wajen mai magana suna na ba rista na zo ne akan wani marar lafiya da aka kwantar a wannan asibitin na mai suna malam a asibitin mu aka kwantar da shi hasali ma ni ne mai kula da shi a asibitin nan na zo ne akan jiya aka yi tiritin na din shi da kuma dan wasu abubuwan da ba zan eh, gaskiya sabgar malam sani a jiya muka rabu da kanin shi aikin shi gaskiya yana da buƙatar kuɗi naira dubu ɗari biyu da hamsin so a jiya mun rabu da kanin shi zai je ya kawo kuɗin amma dai har yanzu shi muke jira bai dawo gaskiya babu da zan biya kuɗin amma ina so ka ɗaukan mun wata wani alkawari ina jin ki ba na so kowa ya san ni na biya wannan kuɗi wannan ai abu ne mai sauki in ya so sai mu baki account din asibiti sai ke sa kuɗi a ciki ok to yanzu ya za ka bani account number na ba ni account number to account 00 13 44 28 a rashin sani ne a rashin sani rashin sani ne na ce miki rashin sani ne da ba zan yi so ba na ce da ba zan yi so ba a raina ma ban saka ba daga ƙarshe na fara mm. soyayyar da zuciya kaga sali ka san ni duk da tafiyar dare ne to ba na zo ne in zauna ba ina ma sani ki malam sani ba shi da lafiya yana kwance a asibiti tun jiya rabuna da in je wajensa saboda har rubuta min kuɗi naira dubu ɗari biyu kai idan na na rasa iyawa ma zan yi kana da hankali kuwa dan uwan naka guda a ɗauke shi yana asibiti wato waye a gurinsa ai ni na ta wani neman kuɗin kuma kaga sani ka rufe min baki wannan wani irin sha'ani ne idan Allah ya jarrabi mutum a rayuwa ai kuma shi kuma ba zai zama sha-sha-sha ba sai ya ta addu'a Allah sai ya rage masa raɗaɗin jarrabar da ya masa dama azali duk abin da ka zane a duniya muƙaddari ne yanzu ga kamal yana tsare ko ba haka ba ne eh ga babansa malam sani yana kwance a asibiti matarsa ba ta nan ka san tana cin wajen ɗan uwanta bibiyo wajen ɗan uwanta ko kuma tana cin wurin ɗan uwanta sannan kai da kake sa ka zauna a gurinsa shine ka kama hanya ka tuwo ɓalɓal-ɓalɓal ka zo nan ka zauna shirin kaman kayan wanki an zube su baka gani da talatainin daren nan yanzu da daren nan nake tafiya bayan tafiyar kafa ma da ne zuwa nan to yanzu me kake yi a nan kai ai na iya buga buga ta amma Allah bai ban samu ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu abin da kake so ka ce min duk waɗannan manya-manyan gidajen da suke zagaye da ku kuka yi makwabtaka da su ba ku je kun nemi taimako a wurinsu ba ga wancan gidan wancan gidan nawa yi wancan gidan alhaji audu ne wancan ɗayan fa nawa yi gidan tsohon liman ne ɗayan kuma fa gidan marigayi ne to duk an je an nemi taimako ba a samu ba ya gaya min cewa duk wani hali da yake ciki kada in je in gaya wa kowa insha Allah Allah zai warware saboda al'amarin wannan garin ba irin wancan ba ne duk mutane sai dai su ji matsalolinka amma ba za su taimaka maka ba ka ji zancen banza zancen wofi wannan cikakken jahilci ne wannan kwamu da muke zauna a karkara ba za mu yi wannan haukan ba Ake malam zane har yanzu ba shi da hankali ake wawa ne ke? mahaukaci ne shi kai kuma da yake kafi shi kan tafalfala, kai ma mahaukacin ne ka zo ka zauna kuka biye masa da maganarsa to shi kenan. duk ku zauna ni Allah ya kawo ni ba kuna jin kunya ku je ku karya billanku ku tambayi taimako to ni zan je ga ɗansa ga halin da yake ciki ko sannan shi ga halin da yake ciki ga matarsa tana can wajen ɗan uwanta ita ma can tana ji da shi shikenan kai kuma ka to yanzu wa ka bari a gurinsa ai sun bani lokaci ne akan in dai ma ban kai kuɗin ba za su za ma mu za su ce za mu fita daga asibitin gaba ɗaya saboda kuɗin kwanan mu da to ya ishe ya ishe wannan ma bata min ne kana nema kaman kana so kamun allura ne a kafan zuciyata ba ku da kuɗi kuma za a ba za a je a nemi taimako ba ai na Allah baya baya taɓewa kuma duk mutumin da ka tafi ka je ka faɗa masa kukan ka in ba bai maka mai yawa ba zai maka daidai gwargwado to yanzu da ka zo ka zauna a nan babu ko sisi ba gara a ce ka tafi da koda dubu goma ba ce daga cikin dubu ɗari biyu da hamsin ɗin da kake magana in ka je an san ka kokarta ko wani maganin aka siya ba shi kenan ba ka zo ka zauna a nan ka yi turus kamar kayan wanki Allah ne ya ka same ni shigowa ta gidan kenan yanzu ka zo to ni yanzu tun da kai kana da matsala kai ma na ga ka zama mahaukaci ka zama wawa dama ban zo da niyyar in kwana a nan gidan ba zan tafi can masauki na da safe ko waɗannan mutanen da kake ta magana wancan da gidan murigaye da gidan wancan ɗaya da gidan tsohon limamu duk zan bi ni sai na je na binciko na samu na faɗa musu matsalar da muke ciki in Allah ya yi nufi sai su taimaka mana ka ma ni tare Allah ya sa adalci baya ba su halin ba magana nake muku ba ne ba na so in da in samu ba su gama aikin ki ba kai kuma ka riga ka san aikinka ba sai na faɗa maka ba Rashin sani ne yanzu ya sa muna hawaye ne su Babana, ka san abin da ya sa na kirawo ka. Ina son ka nutsu ka gane. Wai kai mai isa kullum sai an kawo min ƙarar ne. Kullum na yau daban na gobe daban na jibi daban. Me isa kake haka? na fi son ka nutsu kar ka shiga bakin duniya kowa ya dinga kawo min karanka in ka san bakin wani ba ka san bakin wani ba baba kawai mutane ne ba sa suna da arziki shi yasa koyaushe suke kawo karata gurinki ba haka ba ne, yanzu ba a kiwon dabba mutum ake kiwo da baka yi ba ba za a kawo ba min karanka ba ka daina babana ka daina ka ji ko ka nutsu ka gane ka san abin da kake yi ba hana ka mu'amala da kowa ba amma fituna ka daina yin ta kana ji na ko yawwa ina ajiyar da na baka na ajiye ta a cikin ɗaki saboda tana da matukar muhimmanci a na shi yasa na ajiye ta a cikin ɗaki babana wannan kyautar da ne maka ina son ka dinga ganin ta kamar ni ko ta Allah ta kasance a kai na saboda nima ma mahaifiyata ce ta bar min nake so kai ma bar maka ina son abin nan ya zama mai mahimmanci a gare ka kai ƙarya ne wallahi ba wata iskar ya da za ta rusa min farin ciki na yau zan ɗauki matakin da zan ɗauka sai da duk mai yiwuwa ta yi Wannan ƙayataccen shiri zai dinga zuwan muku ne a duk ranar Laraba da misalin karfe 8 na dare. A tashar mu ta Shela Hausa TV 24. ku danna subscribing sannan ku danna mana ƙararrawa domin sanar da ku lokutan da muke ɗora ƙayatattun shirye-shiryenmu a tashar mu ta Shela Hausa TV 24. Da tsoho da da yaro da yarinya duk mutumin da yi giggiwa a gurin bada kuɗi ko wani abu ko wata waya ko ku kashe. nasarar gani nasarar gani duk wanda ka yana kiwo ungulu to tabbas kasuwar asara ya nufa dukiyar da mahaifinsa ya bar musu ita ce ta tsone masa ido sai dai kash neman jefa rayuwarsa cikin ruwan duniya da lalacewa hakan ta sa ya gamo da babban ajalinsa nasarar gani da Allah kuɗin mutumin can tun da shi ake sa wannan wannan shiri zai rika zuwa muku a tashar mu ta YouTube mai suna Umar Sale Hausa TV ku yi subscribe ku danna kararrawa wai kai bala wai kai da wane tauraro ya mai wutsiya ganin ku ba ganin ku ba alheri daga yau sai babu kai babu gidana in na ƙara ganin ka wallahi ranka samu kurwa sabaci babu sana'ar da nake yi kawo sannan ga talauci ya mana katutu sannan gashi ba mu da cinyo ba mu da na gobe Wai kai mai isa ne kake haka ne wannan wani irin mugun hali ne haka. Kai ba za ka haƙuri da abin da aka baka ba. Kai wa kake ga wannan magana ina faɗe kana faɗe ne kai ya za a ci a wannan abu. Gadon dukiya ba illa bane haka zalika amfani da ita ba illa bane sai dai kash wane ne zai iya tasarrafin dukiyar sai dai 'ya'yan sun nemi su da yara. Ni da kai ke ma da wanne zan je. in kamar matsayin uwata na ɗauke ki abin da zan wa mahaifiyata ta ji daɗi ke ma zan iya yi rayuwarsu ta shiga cikin kunci domin ganin cewar ba su mallaki abin da suke da shi ba nasarar gani labari da tsarawa abba abdulkarim yalwa ɗaukar nauyi ishak miya mashiryin shirin umar musa sele mataimakin mai bada umarni ibrahim shamu ya fice ta bayan shamaki ya kake so mi ma kai baka san wasa ba wani wasa alhaji kai ka sani ba ina ganin girman ka banda kai ne billahi la azimu dole sai ka mutu a gurin nan dan ka san aiki na baya kwana wanda ya ba da umarni sa'ad maska nasarar gani dona shiri zai rika zo muku duk ranar talata misalin karfe 8 na dare